mai magana akan dillalin da yake sayar da filaye idan aka saye sai ce mai fili cewa an saye adadi ko naira kaza lokacin da zai zo wurin masu sayarwa masu saye sai ya kara musu kuɗi bayan shi mai hiliya sallama halaccen waɗannan kuɗi da shi dillali ya kara ba su da halasci wannan kuɗin haramun ne mutum ya baka sai da dillali yana halatta a dillanci dillanci wikala ne dillanci shine ni ma'aikacin gwamnati niki na shagala ina da fili ni ba mazamni nake ba tafiya ne kai ni ba unguwar da filayen yake ba ni kasuwa nake ina da wani aiki da nake kai kuma ita ce sana'a ka na wakilta ka a sisan min fili to in ya wakilta duk wanda ya wakilta ka ka sawo mai ko ka sai san mai duk abin da aka samu rara na shi ne don haka in ya ce ga fili nan ni na ni gaskiya miliyan goma ne ka so gare shi ba kai ka sai ba dillanci kai aka sai sai miliyan sha ɗaya sai ka kawo miliyan sha ɗaya ba wai ma ka dawo ka ce miliyan goma aka sai ba a'a in ba ce ma ya yi ba ga fili na miliyan goma duk abin da ka samu sama naka ne in ya ce maka nan babu iskali amma in ya ce maka ga fili na nan ka sai samin miliyan goma sai ka je ka sai sai miliyan goma sha ɗaya sai ka kawo miliyan ɗaya domin kai matsayin wakili kake don haka dole wa'annan kuɗin sai ka mai san mai su haka nan in ya baka saye ya ce ka so mai fili kaza ka fili kaza ya burge ni da za a ban shi miliyan goma da na ya ga miliyan goma ka je ka gani sai ka je sai aka sai suwa miliyan tara sai ka kawo mai miliyan ɗite ɗaya domin matsayin wakili kake amma in matsayin mai an sa kake ɗan sari ya ce maka ga yadda ban maka hilin nan na ban maka shi miliyan tara ko nawa ka samu naka ne to wannan ko nawa ka samu naka ne annabi sassana ya aiki abu kata da kasuwa ya so mai ragun ragullai da dinari ɗaya ya je ya so ragun dinari ɗaya ya zo ya sai da shi dinari biyu ya koma ya sau ragon dinari ɗaya ya kama annabi sassanan dinari ɗaya da rago kuma ya gaya mai da aka yi annabi ya anshi abi ne wannan ke nuna cewa kenan haƙƙin na mai kuɗin ne wanda ya aika domin mai domin wikala ce wakili ne in ka taho ana iya baka wani abu kuma ya kamata a baka wani abu in ka yi dillanci yana halatta a baka wani abu kana da haƙƙin da ya kamata a baka amma ka ƙara mutane kuɗi ka ansa wannan baya halatta wallahu ta'ala alam